makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mai da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka aljami na al'imamu tirmidhi ko sunan na al'imamu tirmidhi ko kuma cikakken sunansa da wasu malamai suka fada aljami ul-muktasar min as-sunani ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل littafin wallafar abu abu abu isa muhammad ibn isa ibn saura a tirmidhi allah madaukake wannan kuma shine darasinmu na biyu a cikin littafi muna roƙon allah madaukakin sarki da tsada mu ya daidai kuma ba mu iko haki a kwanan wata yau nawa ga wata na shida da gaske ne shida? kun kai shida ko? alamis daya? to na'am? ofishiyar ito gajin yanzu inda ya zama alamis ne daya juma'a biyu a sabar uku lahadi hudu yau ya zama nau kenan ya zama yau biyar kenan na juma addurar na rana asabar kamar uku na ce uku ga wata ne na tuna lalle rana asabar uku ga wata jiya hudu yau biyar kenan biyar ga watan biyu dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas a kirgin miladiya sai kuma kwanan watan boko 20 ga watan bakwai shi kan ba cika sabani ba ko? <laughs> eh shekara ta 2026 Allah ya tada da mu ina ganin karatunmu na watan satin mun tsaya akan hadisi na uku ne ko babu ma sha anna miftaha salati tuhuri kamar mun karanta hadisin mai amma ba mu karanta tarihin al-Imam Abu Isa ba ko mun karanta na'am al'imam abu isa a tirmidhi Allah ya ji kansa da ya ce ƙala abu isa abu isa ya ce hadal hadithu asahhu shay'in fi hadal babu wa ahsan wannan hadithin ne fi kyau a wajen al'imam abu isa a cikin wannan babu wa abdullahi ibn na ibn aqil huwa saduqun wa qad takallama fihi ba'd ahli al-ilm min qibal hifdhihi a cikin isnadin hadithin mun karanta abdullahi ibn na ibn aqil sai malam yake so ya gaya maka waye shi kuma matsayinsa wajen malaman hadisi yace saduqun ne idan an ce mutum saduq hadisinsa baya wuce hasan baya taba kaiwa sahihi dai mutum saduqun ne wa qad takallama fihi ba'd ahli al-ilm min qibal qadrihi dalilin da ya zama saduqun saboda wasu daga cikin malamai sun yi magana akan kwanyarsa ba wai mutumin banza bane fa a kwanyarsa ne ake ganin cewa tana da dan dan abin nan abun nan dan dan rauni ko in an ce kwakwalwar tasu suna da rauni ba za a fi samu irin sanan ba a wancan lokacin karka ɗauka cewa wai ko gaɓo-gaɓo ne idan suka ce ta kallama fihi ba'dul ilmi ba'dul ulama fi min kibali hibbihi a wancan lokacin da ake maganar inda zaka kawo shi yanzu kafin ka samu mai kogolon sa da wahala a wai kwakwalwar yanzu ba ta kai ta da bane a'a aikin da suke yi da kwakwalwar tasu ne yake sabawa mu ma ba yi bane yanzu ba lissafi ne za ka je ka sayan kaya duk lissafin da wuce dubu talatin ba amma zai dauko kalkuleto da shago to ga kwakwalwa ba ta aiki na haka shi sa ɗan kankana ba za ta yi rikewa ba ita hadda tana sabo da kwakwalwa an gane ko قال cewa عيسى أبو عيسى يساك شوى وسميت محمد بن إسماعيل يقول ناجي محمد بن إسماعيل البخاري كان ينا شوى كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن muhammad بن أبيل kaga yace naji waɗannan zarakan malaman duk suna kafa hujja da hadisin Abdullah ibn Muhammad ibn Atil qala Muhammad wa huwa muqarib alhadith Muhammad bin Shigin yace qala Muhammad ne shiru ake nabi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari in yace Muhammad wani lokacin yace Muhammad ibn Isma'il an gane ko bazan kuma yace qala Muhammad kawai yace to anan yana nufin yace Muhammad annabi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari yace huwa muqarib alhadith akan ce muqarib ko muqarab duk suna faɗa kuma duk ma'anarsa suna cewa zuwa gariya in an ce muqarib hadisansa ya kusanci na malamai in an ce muqarab ko hadisan malamai ya kusance shi wajen malamai hadisi din da aka ce hadisin ka ya yi daidai da sauran malamai to na magana ka daidai ne kenan don magana in ta bauɗe to shi ne ake ganin cewa kana ana kwakwato a kanta amma an ce daidai da sauran mutane ta gaina yana nuna cewa me kai baka yi daidai ba ka ce muqaribul hadith ko kuma muqarabul hadith yana nuna cewa hadithin sa wato yana da dan kyau amma wannan kalmar ta muqarib muqarab din shi ma alama ce ta dan rauni an fahimta ko قال أبو عيسى والبلباب عن جابر وأبي سعيد yace a cikin wannan babin akwai hadisin Jabir akwai kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri sau da yawa in yace akwai hadisi a cikin babin ba yana nufin exactly wannan hadisin ba a zai iya zama ma kwata-kwata wani hadisin ne daban amma dai za a iya sa shi a cikin wannan babu aka hujja da shi an fahimta ko قال حدثنا أبو بكر محمد بن زنجويه البغدادي وغير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دولنا إسنادا على الإمام أبو إيسى ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce miftahul jannati as-salatu mabudin aljanna ne sallah wa miftahul salatil al-wudu mabudin sallah kuma ita ce alwala ne alwala an gane ko wannan isnadin an yi magana a kansa saboda a cikin isnadin akwai abu yahya al-qattat gashi na a cikin isnadi abu yahya al-qattat wanda ya rawaito daga mujahid kuma daga jabir to malaman hadisi suna cewa layyirin hadith hadisinsa yana da ɗan rauni layyi yana da ɗan rauni hadisinsa an gane ko sannan suleiman ibn qarn wanda shi ya ruwaito daga yahya al-qattan shi kuma suka ce da'ifi ne kaga shi abu abu kenan min man da layyinan layyin raunin kadan ne amma an ce da'if raunin fa yana da dan dama dama an fahimta ko duk wannan maganar da ake aka ce fulanin da'if wai kai ka ɗauka cewa wai ƙaramin mutum ne inda za a kwatanta shi da kai za ka gane cewa kai ne mai raunin bashi ba an fahimta ko don wani wani ɗalibi ya zo yana karanta hadisan abu a wal matruki an ba shi a muzakkira a jami'ar musulunci ta madina yana haddar abu a wal matruki masu rauni na wanda ake bar hadisan suna ta hadda yana ta hadda sai wani ce ni mai kake karanta ne ce wallahi wasu makiya Allah ne nan <laughs> aka ce ba wace makiya Allah ne su an ce maka abu afa wal maturuki ka ɗauka mutanen banza ne a'a ba haka ake nufi ba mutum yana samun rauni ta hanyoyi da yawa hanyoyi da yawa an gane ko Gane ne ma idan yanzu za a ruwayar hadisi a duk hadisin rauni za su yi duk mu na ne a dai ma auren wa'in ta malama za a gargasha fulanin ba ifin ga gashi wai ko mutumin banza ne ko kaskantacce ne ba haka ba ne an gane ko kawai da an ga kana dan yawan kuskure a haddar kamar a ce ba ibn saboda yana yawan kuskure yana yawan kuskure da gangan yake yi ne a ɗabi'ar sa ne ba shi da kwakwalwa ne karfi irin da sauran an gane ko to saboda waɗannan malamai shi ne hadisin ya zama ya rauni to amma in kun kula miftahul jannati Sala wa Miftakul salati alwudu wannan kalmar wa miftahus salati alwudu bai daidai da maganar farko san makarantar hadisin can ba me wanda hadisin da muka karanta iftahu salati at-tuhur at-tuhur al-wudu juz'un min al-may min al-wudu shi ta wasu malamai suka ce to wannan juz'in karshe wa miftahu salati al shi ya inganta sahihul lima qablahu ya inganta saboda wancan da ya riwaya wancan ta gaban ta bayan za ta kara ba su karfi amma wannan gabar ta farko mai fitawar da lati sala shi bai inganta ba dan ba shi da wani abin da zai karfafe shi an gane ko a wannan hadisin yana daga cikin abin da na gani al-mubarak furi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala cikin tufatul ahwazi da ya sharhin sa ba la'alla mantawa ya tsallake domin ka'idarsa shine ba hadisin da yake tsallakewa sai ya magana akan sa amma wannan hadisin sai ya tsallake shi na ga wasu malamai duk wani wanda ya magana a kai ba amma dai na ga ya tsallake shi bai ce komai a kai ba la'alla ko nusakh ne a wajen kohowa wani ya tsallake ko ko shine ya manta ya tsallake bai ce komai a don hadisin ba wallahu a'lam amma da ya tsallake shi zo lokacin ana haka sai ka sai ka faɗa a ba zuciyarka amma kowa a rubuce baka rubuta shi ba wani dan uwa yana ga mun cewa ya je tafsiri wata aya a ya manta ta a research ya kanta ba kuma sai aka zo da matsala tana da wasu kalmomi masu saurin mantawa ta sa akwai kalmomin da in ba kullum kake so ba za su zauna ba ba wai baka san su bane ka san su amma nan da na ka manta su to sai a wannan ayat tana da wasu bakin kalbobi ya manta kuma bai sake bi ta kanta ba sai da Allah ramma ya ja kawai zai gano <laughs> nace to ya kai sai da Allah mu je gaba kawai sai ka je wanki kanka dan kaga da kaje ka shiga cikin littafin Allah kana fadan abin da baka sani ba gara ka sai bi a wuce kawai abin da yasa akwai tafsiri da mata ne tana tafsirin maza ne wani da ce ba a zalla shayar nan ba ma ya kuru idan da kalal khala abin da mutum zai faɗa idan da kalal khala in ya shiga lafazin da kala yana nuna cewa ya shiga ne amma idan arada dukula ana nufin cewa idan yayi nufin shiga fa idan qara'ata alqur'ana fasta'in billahi minash shaitanir rajim ko fa idan aka akaci sai bayan ka gama karatun qur'anin gaba ɗaya sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'a fa idza aradta qira'atul qur'an ko in kayi nufi aka faɗi ma'adi ana da al-mustaqbal to haka ana قال حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا وكي عن شعبة عن عبد العزيز صحب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء دولنا إسناد أبو عيسى الترمذي ya ruwaito hadisin daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan dakhala al-khala idan ya shiga bayan gida ma'ana idan zai shiga qala yakan ce Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina tsaro da kai qala shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj a tasa riwaya ne sai yace wa qad qala marratan ukhra a'udhu bika a wata wani lokaci na daban kuma yace a'udhu bika maimakon a'udhu eh, maimakon Allahumma inni a'udhu bika sai ce in a'udhu bika min al-khubuthi min al-khubuthi wal khabithi aw al-khubuthi wal khaba'ith an gane ko wato a wata a wata a wata riwayar ya ce a'udhu bika min al-khubuthi wal khabithi a wata riwayar kuma aw al-khubuthi wal khaba'ith in an ce al-khubuth suka ce ma'anarsa shine shedanu maza haka alkhaba'if ce danu mata to kaga alkhabif mufradi ne alkhaba'if kuma jam'i ne amma saboda gudun kar yayi kokonto ko dai yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khabith ko kuma yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ko dai yana fadan jam'i annabiyin ko kuma yana fadan mufradi ko yace shaydaniya ko shaydanu mata dun ba ana ce amma saboda ya isar da sakon kamar yadda ya ji kada ya kuskure ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta faɗa ba an gane ko shi yasa aka wa duka wannan guda biyu wannan hadisin bayan Imam Tirmidhi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka al-Imam Muslim haka na al-Imam al-Bukhari din cikin al-Adab mufrad haka Abu Dawud haka al-Imam nasai haka Ibn Majah haka al-Imam Ahmad cikin Musnad duk sun fitar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce da babu sabanin malamai akan sa alaikum assalam eh ban ji ba eh ban ji ba Allahumma inni bika riwayar shu'ba ne ko shu'ba ibn al-hajjaj shine yake da kokanto akan abin da aka ruwaito sai yace وقد قال مرة أخرى أعوذ بك من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث كودي ياتي أعوذ بك من الخبث والخبيث كوكما أعوذ بك من الخبث والخبائث أنا كوكوانتا سنن قال مرة أخرى دينا كما زوغا الخبث والخبيث والخبث والخبائث با أعوذ بك با كم بيجي مغانا كو جاي قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي يتي وفي الباب عن علي وزيد بن أرقف وجابر وابن مسعود duk waɗannan sahabban an samu hadisin a cikin wannan babin wato an samu hadisinsa da yake da alaƙa da wannan babu qala abu isa hadithu anas asahhu shay'in fi hadha al-bab wa ahsan yace amma hadisin anas ɗan malik wanda na kawo a cikin littafi na fi inganci a gaba ɗaya, wa hadithu zaid ibn arqam tunda ce akwai riwayar zaid ibn arqam ma ko sai ce. Wa وحديث زيد بن أرقم في إسناده amma يشي أما حديث زيد بن أرقم شيء أتنين إسناد akwai اضطرابي اضطراب nau'i ne na rauni in ba warware shi ba wata malaman hadisi zai zama akwai kwan gaba kwan baya wato isnadin akwai rikici akwai rikici akan hanyar isnadin shin daga waye ne al'imamu abu isa bai gaya mana idrab yaya rikicin yake rawa a indistawa'i addistawa'i wa sa'id ibn abi aruba an qatada da abu da abi aruba sun ruwaito hadisin sun ruwaito shi an qatada duk sun ruwaito shi daga qatada fa qala sa'id sa'id ibn abi aruba kenan shi alwaya sa sai yace an alqasim ibn auf ash-shaybani an zaid ibn arqam sai ruwaito ta hanyar alqasim ibn auf ash-shaybani kuma hadisin zai dan arqam wa qala hisham ibn distawai amma riwayar hisham ibn distawai kuma an katada shi ma daga katada ne amma shi kuma an zaid ibn arqam daga zaid ibn arqam kai tsaye wato babu wani mutum tsakanin katada da zaid ibn arqam an fahimta ko kuma duk suroito ta hanya ɗaya ne wa rawahu shu'ba wa ma'mar shu'ba ibn al-hajjab wa ma'mar ibn rashid sanani duk sun ruwaito an qatada ta hanyar qatada din har yanzu amma su kuma ruwaya su anin nadr ibn anas ta hanyar an-nadr ibn anas qala shu'b fa qala shu'ba shu'ba shi a ruwaya sa sai yace an zaid ibn arqam wa qala ma'mar shi kuma ma'mar yace anin nadr ibn anas an abihi anin nabi sallallahu alaihi wasallama riwayar shu'ba daga zaid ibn arqam ce amma ruwayar ma'amar shi kuma daga nadr ibnu Anasin daga kuma anas abu nadr daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban ma daban-daban ne qala abu isa abu isa at-tirmidhi ce sa'altu muhammadan an hadha waye muhammad yace na tambayi imam al-bukhari malami na imam al-bukhari na tambaye shi akan wannan rikicin isnadin fa qala sai yace yuhtamal zai iya yuwa an yakuna qatada ya zamo qatada ibn da'ama as-sadusi rawa ma jami'an zai yiwu qatada ya ruwaito ta wajen su duka ne gaba daya wannan magana cewa qatada ya ruwaito ta wajen su gaba daya isnadin farko zai dauka amma isnadin nabi akwai matsala har yanzu me yasa muka ce isnadin farko zai dauka saboda isnadin farko idan kun kula riwayar hisham ad-dastawi da sai ibn abu abi aruba daga qatada ko shi sa'id ce an al ibn auf a shebani an zaid ibn arkam shi kuma hisham ce an da an zaid ibn arkam kawai isnadin an cire zaidu an cirewa al ibn auf a shebani ne zai iya yiwuwa ka ruwaice hadisi a gun almajiri da ya ruwato daga malaminsa wata ran kuma sai ka haɗu da malamin sai ka ruwata a wajensa kai tsaye dole ne yau ma an ka tashi ba za ka kafa da almajirin ba dole ba ne magana ce la Allah na ji ta a gun shek jafar mahmud adam allah ji kansa da rama misali ne shi kuma ya ji a gun mala abokan mahmud gumi misali in na zo fata sai ce na ji a wajen shek jafar mahmud adam shi kuma ya ji a wajen shek abokan mahmud gumi kawai ranar sai allah haɗar da shek abokan mahmud gumi sai na ji a wajen sa kai tsaye in na tashi faɗa kullum dole ne sai na ce na ji a wajen shek jafar wata ran na gara ma ce na ji a wajen shek jafar a wajen shek mahmud wata ran kuma in ce na ji a wajen shek mahmud gumi kawai kai tsaye to shi al-imam al-bukhari ce da Allah qatada rawa anhu majmu'an ya ruwaito a wajen su ne duka ya ji agon almajiri daga baya kuma ya ji agon malamin kai an gane ko amma riwaya ta biyu ai sahabban ma daban-daban ne gaba da shi yasa shi wannan ba zai dauki magana al-Imam al-Bukhari ba amma ta farkon za ta dauka shi hadisi idan idan mubaridi ne matukar ba a warware rikicin isnadin ba to baya zama ingantacce amma in an warware to shi kenan ya inganta nan duk maganar da imamu tirmidhi yake mana duk ba akan hadisin da ya kawo mana bane ba domin hadisin da ya kawo mana hadisin anas ne kun fahimta ko nan kuma hadisin da yake magana akan sa hadisi zaid da arqam kar ka dauka wannan idrabin da ake magana akan hadisin da muka karanta a baya ne hadisin da muka karanta babu wani idrabi a cikin sa ko kada amma la'alla wata ran da kai karo da hadisin ne shi yasa imamu tirmidhi ya gaya maka to shi wannan isnadin da zai dan arkam akwai idrabi ya baka ilimi ga yadda idrabin yake ga abinda al-imam al-bukhari ya fada akai قال أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال hadisin al-imamu abu ya ruwaito da isnadinsa zuwa ga anas dan malik Allah ya kara masa yadda shi kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama kana idza dakhala al-khala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai shiga bayan gida al-khala wurin da zaka keɓanta kai kade min al-khulu wato kaje wurin da ba kowa kinaya ce ta min in zaka biya ka qala yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith ko dai al-khubthi wal khaba'ith ko kuma al-khubuthi wato al ana karanta shi da bamma da kuma sukuni gane ko shi yasa ya halatta duk wannan suka ce duk irin wannan ma'aunin ya halatta kai masa sukuni ya halatta kai masa bamma zaka iya cewa kutbu kace kuma kutubu zaka iya cewa kutu ko khushubun ko ko kuma kace khushbun diya halatta an fahimta ko shi yasa wasu malaman su rubuta ko kuma su ce ko boson duk ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama in kai shiga yana faɗan haka Allahumma mai yi auzurka mai khubuthi wal khaba'ith suka ce abinda sa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa ya gaya mana cewa shi bayan gida matattaran shaidanu ne shi yasa an zaka shiga sai ka nemi tsare Allah madaukake ya tsare ka daga su an fahimta ko daga cikin hanyar da ake samun aljanu in kana shiga bayan gida baka neman tsarin Allah daga shaidanu masu yawan shiga gida bayan gida ba sa neman Allah ya tsare su daga cerin shaidanu ba su rabu da aljanu ba yanzu nan aljani zai make ka bayan gida Allah ya tsare mu qala abu isa hadha hadithun hasan sahih yace wannan hadisi ne hasan kuma sahihi an gane ko an an ce hasan sahih malamai suna magana guda biyu wani lokaci idan isnadi guda biyu ne isnadin hadisin guda ɗaya hasan isnadi ɗaya kuma sahih to sai ce hasanun sahih wato sahihun min tariqin wa hasanun min tariqin akhar tunda ai hasan bai kai sahihi ba duk inda aka ce hadisi sahih to ya fi hadisi kuma hasan a wajen inganci ba abu ɗaya bane da haka idan yana da isnadi guda biyu to sai a ce wannan isnadin sahihi ne wannan isnadin hasan ne da haka yace masa hasanun sahihun shi yasa suka ce in isnadi biyu hadisi yake da shi wanda aka ce da shi hasanun sahihun yafi wanda aka ce da shi sahih kadai kun bai ja mun ba idan aka ce hasanun sahihun kuma ana nufin saboda yana hanya guda biyu ne to ai yanzu tunda yana da hanya sahihiya kuma an ƙara samun wata hanyar hasanun to ta ƙara wa sahihiyar ƙarfi kun fahimta kuwa wannan sahihi ne dama sai aka ƙara samun hasan to ya ƙara masa ƙarfi an fahimta ko in aka samu jarumi sai aka haɗa shi da jarimi jarumi ai jarumin bai ƙara ƙarfi da jarumi shi kaɗai da kuma jarumi da kuma jarumi jarimi aka haɗa su da Allah suwa ya su ƙarfi guda biyu to amma wani lokacin isnadi da yake da shi hadisi sai a ce hasanun sahih to anan kuma suka ce shakka ce shakka ce ma'ana cikin malamai akwai waɗanda suke hukuncin isnadin suna masa hukunci hadithi na sahi wasu malamai kuma suna ce masa hasan ne to lokacin da mai littafi bai tantance ba wace wani hukunci ne ya fi ƙarfi shin a cewa hadithin sahihi ya fi ƙarfi ko a ce masa hasan ya fi ƙarfi sai ce hasanun sahihu ma'ana kenan hasanun au sahihun ana nufin kenan hasanun ne au sahihun to anan kuma kaga bai kai karfin wanda aka ce ba sahihi sahihi aka shiru ba an gane ko babu ma yaqulu idza dakhala idza idza kharaja min al-khala babun dake karantar da mu idan mutum kuma ya fitar ga bayan gida me bai fada shi wancan dai in zaka shiga bayan gida ne wannan kuma in ka fita shi sai bayan ka riga ka fita قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك الإمام أبو عيسى يروي شوانا حديثي تحني المال محمد بن إسماعيل البخاري زواغا يوسف ابن أبي برد يوسف ابن أبي بردة عن أبيه لقبابنس أبو بردة abi burda ibn abdurrahman ibn auf shi kuma daga nana insha Allah kara mace yadda tace kana annabi sallallahu alaihi wasallama idan kharaja min al-khala'i idan manzon Allah ya fita daga bayan gida qala yana cewa ghufranak haka yake fada sai ce ghufranaka Allah muna neman gafararka ghufranak ai atlubu ghufranak an gane ko wato maf'ulun bihi ne da ake kasara masa fi'ilinsa aqlubu ghufranaka na na idan kina bare kuwa ana kasara masa fi'ilinsa wato aqlubu ghufranaka Allah ina neman gafararka wannan hadisi ne sahihi ingantacce al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin al-Adab al-Mufrad haka nan Abu Dawud haka Ibn Majah haka Ahmad haka nan addarimi da kuma ibnu kuzaima duk sun inganta hadisin qala abu isa هذا حديث حسن غريب la نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة yace wannan hadisi ne hasanun gharibun gharibun ana fadan sa ana nufin hadisi da'ifi ana fadan sa kuma ana nufin at-tafarrud duk al-imam Abu Isa yana amfani da su yana amfani da su wata rana ya ce garibun yana nufin mai rauni ne wata rana ya ce garibun yana nufin wata kadaitacciyar hanya ne to anan kaga ya ce garibun sai ce la na'rifu illa min hadithi isra'il an yusuf ibn abi burda mu ba mu san wannan hadisin ba sai ta wannan hanya kenan hadisin ya kadaitaccen hadisi ne ta wannan hanyar amma a wasu hanyoyin akwai shi amma ta hanyar nan shi ɗin an gane ko وابو برده ابن ابي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس العشري ولا نعرف في هذا الباب الا حديث عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم الامام ابو عيسى اني wannan babin ne mu ba san wani hadisi bai hadisin hadisin na Aisha kare shi ne kade muka sani nan malamai suka ce la'alla abinda abu isa yake nufi hanyar da ta inganta abin da ya inganta amma in ba su ba a ruwaito wasu abubuwan da yawa an ruwaito wasu abin da ba wannan ba wannan manzan Allah yana faɗa an yi fito daga bayan gida amma wannan shine inganta to da yace ba mu san wani abu ba sai wannan yana nufin ingantacce amma akwai wasu masaloli me yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in zai shiga bayan gida yana neman tsari Allah ya tsare shi daga shedanu in ya fito kuma sai nemi gafarar Allah me yasa domin in kana kana neman Allah ya tsare ka da abu kuma ka shiga ka fito lafiya ya tsare ka me yafi kama ka yi godiya ga ya yafi ka ba dacewa in dai kama ne godiya ya fi shi yasa akwai ruwayan alhamdulillah alladhi azhaba anni adha wa afani amma ruwaya ce da bangarin malamai akai alhamdulillah alladhi azhaba anni adha yabo ya tabbata ga Allah da ya tafiyar min da wannan kazanta wa afani ya bani lafiya dan ka ji bayan gida ka je yi ai ba garban lafiya ba ce ko ba za a gane lafiya ake samun an yi bayan gida ba sai nan da bayan gidan ya matse ka ba ka samu kayi ba gaba an taba asibiti ana ta fama me ya same shobe bayan gida ba ne da kuma za ka yi sai ka buya <laughs> amma yanzu sai a zo a gaban likita ake so a ciro maka shi ko ka damu ba so kake da ya samu ya fita Allah kawai ya ga dama ne yake kyale mu ai hanyar kama mu da yawa wallahi hanyar kama mu da yawa Allah mun tuba suka ce abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake neman gafarar Allah bayan ya fito daga bayan gida saboda girman sa da darajarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah fi kulli ahyanihi shi ai koyaushe a cikin ambaton Allah yake to amma in ya shiga bayan gida yana yankewa an gane ko in ya shiga bayan gida yana yankewa don haka in ya fito wannan yana ganin shi a matsayinsa kamar ya yi kusuri ne an fahimta ko don haka sai ce yana neman gafarar Allah maɗaukakin sarki haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce a ma'anar neman gafarar Allah a nan shi ne wato ni'imar da Allah maɗaukake maka ɗinnan wato yana tuna irin ni'imar da Allah maɗaukake wa mutum da zai ji fitsari ya je ya yi ya ji bayan gida ya je ya yi ba karamar nima ba ce amma kuma ɗan adam baya yi wa Allah maɗaukakin sarki abin da aka mata yi bai yi wa Allah maɗaukakin sarki abin da ya kamata yi ba duk da shi annabi sallallahu alaihi wasallama huwal al-akmalul shi shine mafi cikan cika amma yana ganin cewa dai har yanzu shi yana ganin bai yi godiya wa Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya kamata ba da haka yake neman gafarar Allah akan takaita godiyarsa an fahimta ko باب في nahi عن استقبال القبلة بغائط أو بول باب babun da ke karantar da cewa an hana mutum ya fuskanci alƙibla in zai bayan gida ko zai fitsari an hana mutum ya fuskanci alƙibla ko kuma ya juya baya duk da cewa nan istikbalin ƙibla kawai ya ambata amma hadifan da zai ambata a ciki akwai hatta a juya bayan ba قال حدثنا سيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا فقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله الامام isa عيسى الترمذي يا رويته wannan hadisi ta hanyar malamin sa Sa'id ibn Abdurrahman al zuwa ga sahabin annabi sallallahu Abu Ayyub al Khalid ibn Zayd sahabin manzon Allah sallallahu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ce idza ataitumul gha'ita idan kun je bayan gida fala tastaqbilul qibla bigha'itin wala bawl kada ku fuskanci alqibla da bayan au gharribu ko ku fuskanci yamma amma kar ku kalli alqibla kar kuma ku juya mata baya da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wannan maganar a Madina ne idan kana Madina alqiblar ka tana kudu makka kenan in kana madina in za ka fuskanci alƙibla sai da sai ka fuskanci ina kudu in za ka zuwa alƙibla bayan sai ka kalli ina arewa to shi yasa a can manzo Allah ce ku kalli gabar ko ku kalli yamma tunda ba a Najeriya ake maganar ba in anan ne sai a ce walakin yamminu aw shambilu ku kalli kudu ko ku kalli ina arewa an fahimta ko to haka abu ayyub al-ansari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa qala abu ayyub abu ayyub al-ansari yace fa qadimna ash-shama akan ce ash-sham ko ash-sham kasar sham kenan sai muka je yankin sham fa wajadna marahiba marahib jam'u mirhab shine wurin wurin biyan bukata sai muka same su kad buniyat an gina su mustaqbil al-qiblati suna fuskantar al-qibla fa nan harifu anha sai mu kauce ga barinsu wa nastaghfirullah sai mu nemi gafarar Allah an fahimta ko kenan wannan hadisin ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana afirka al-qibla ko a juya mata bayan in za a yi fitsari ko a bayan gida an gane ko kuma hadisin bai ware ba nan bai ce ko gidan nan waje ne ko a fili ba amma imamu tirmidhi duk zai zo tattauna mana akan wannan an gane ko da sabanin malamai duk zai kawo mana yana daga cikin mizar aljami'u jami'u tirmidhi saboda shi har maganganun malamai da sabanin da suke dinne na kalto maka an gane ko to amma anan kafin mu je zuwa ga magana Abu Isa Abu Ayyub al-Ansari yace sai mu samu mutanen sham muka samu mutanen sham sun gina bayan gidansu yana fuskantar alkibla mu kuma sai mu kauce ba za mu fuskanci alkiblar ba amma kuma sai ce wa nastaghfirullah sai mu nemi gafarar Allah Ah, to kun tunda kun kauce alƙiblar ba ku fuskance ta ba to me me fa'idan kuma neman gafarar Allah din shine malamai suke tattauna me yasa to bayan abinda aka hana su ba fi ba sun samu ita a bayan shi bayan gidan an gina shi na kallon alƙibla amma su ba su kalla alƙiblar ba fa kuma amma bayan sun gama sai su nemi gafarar Allah wasu malamai suka ce da Allah sai sun fara biyan bukatar ne suke tunawa ko suke ganowa cewa a shefa alƙibla yanzu wannan wurin fa alƙibla yake fuskanta sai su kauce to wannan abinda suka fara yi a farko kafin su gano sai su nemi gafarar Allah wasu suka ce fa nastaghfirullah muna neman gafarar muna neman gafarar Allah yana yana nufin cewa suna neman gafarar Allah ga waɗanda suka gina bayan gidan yana fuskanta alƙibla an fahimta ko tunda sun yi laifi sai a nema musu gafara Allah tabaraka wa ta'ala duk da cewa ya hakamil an ya kuna ghairu musulmi tunda a sham ne a wannan lokacin zai yi ba musulmai bane masu wannan yake nuna kai ma in ka manta kai kenan sai ka nemi me sai ka nemi gafarar Allah in ka samu wani yayi shi ma sai ka nema masa gafarar Allah wannan hadisin al-imam al-bukhari ya fitar da shi da al-imam muslim haka nan al-imam abu dawud ma ya fitar da shi cikin sunan haka al-imam ahmad ibn hanbal haka al-imam ad-darimi cikin sunan قال أبو عيسى الإمام أبو عيسى يتي وفي الباب أنا عبد الله بن أن عبد Ibn بن الحارث ابن a cikin wannan أن akwai أكو حديث ibn الله Ibn عبد الله بن الحارث yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu malamai suna cewa shi ne karshen rasuwa a cikin sahabban mandan Allah da suka rayu a Misira mun san bayan rasuwar mandan Allah sahabbai sun tafi garuruwa to shi ne karshen wanda ya rasu a cikin sahabban da suka zauna a Misira. wa ma'qil ibn abi al-haytham wa yuqalu ma'qil ibn abi ma'qil shi da babansa duk sahabbai ne wa abi umama da abu umama talbahili da abu huraira wa sahal ibn hunayf duk waɗannan akwai hadisin su akan wannan babu inji abu isa qala abu isa hadithu abi abi ayyuba ahsanu shay'in fi hadha al-bab wa asahhu yace hadisin abu ayyuba da na kawo a cikin littafin nan nawa shine fi kowanne inganci wa abu ayyub ismuhu khalid ibn zayd abu ayyuba kuma tunda ya shahara da sunansa ne shine abu isa at-tirmidhi yake so ya ga maka sunansa dan ka rike sunansa Khalid ibn Zai wa Zuhri al zuhri da yazo a cikin isnadi sunansa Muhammadu ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shahabu az-Zuhri wa kunyatuhu Abu Bakr al-kunyansa an gane ko qala Abu ala Abu Abu al-Walid yana cewa qala Abu Abdullahi Muhammadu ibn Idris al-Shafi'i al-Imam al-Fayafi yace wannan fa idan a fili ne tarwal alfayafi ala wazni as-sahari waznan wa ma'anan wazanin su ɗaya ma'anar su ɗaya kamar ka ce a sahara ne fili tarwal an gane ko Al'imamu abu abin nan Idris al-Shafi'i Muhammadu bin Idris al-Shafi'i shi a fahimtar al'imamu imam al-Shafi'i cewa wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi halin da yake fa idan a fili ne tarwal wa amma fil kunufil mabniya amma a cikin bandakai ginannu lahu rukhsatun fi an yastaqbilaha an ba shi dama ya fuskanci alqibla idan ku an ba shi dama ya fuskanci alqibla to juyawa alqibla baya kuma min babu aula an fahimta ko wa hakaza qala ishaq ibn ibrahim haka ishaq ibn ibrahim rahawi ya fada wa qala ahmad ibn amma al-imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu sai yace innamar rukhsatu minan nabi sallallahu alaihi wasallama iyaka saukin da aka samu daga annabi istidbaril qiblati wajen wa alqibla baya ne da ga'itin da bayan gida aw baulin ko fitsari shi kaga al-imamu ahmad yana ganin cewa ko an samu rangwame to duk inda aka samu rangwamen nan wajen juya mata baya ne amma ba wajen fuskantar ta ba wa amma istiqbalul qiblati amma fuskantar alkibla fala yastaqbiluha ba zai fuskance ta ba ka annahu lam yara fi sahara'i in ji kamar ka ce shi lam yara fi sahara'i bai ga wani wato abu a cikin sahara wala fil kunufi ko a cikin bandakai ginannu an ya al-qibla bai ga halaccin ya fuskanci al-qibla ba yana al-imam Ali ibn yana ganin cewa shi in a fili ne tarwal to ya halatta ka juya alkibla baya amma bai halatta ka fuskanci alkibla ba a idan a ginanne ne a ko idan a wuri ginanne ne ya halatta ka juya wa alkibla baya amma bai halatta ka fuskanci alkibla ba sabanin alimamu shafi shi kuma yana ganin cewa idan a nan wuri ne ya halatta ka fuskanci alkibla halatta ka juya wa baya alimamu malik da alimamu abu hanifa na malam bai kawo su anan ba su kuma suna ganin ya halatta ka fuska alƙibla ya halatta ka juya alƙibla baya su suna ganin a ko'ina suna ganin hadifin mansuki ne an fahimta ko? قال الامام ابو عيسى باب ما جاء في الرق من الرخصه في ذلك باب magana كاو an yi rangobe a cikin wannan. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها al-imamu abu isa turmi biyar ya ci wannan hadisi daga ta hanyar malamin Muhammadu muhammad ibn bashari har zuwa jabir dan abdullahi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce na nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an nasat qibla al bi bawl annabi ya hana muskanci al da bayan gida Fara'aitu husai na ganshi kabla an kubaba bi'amin kafin a karɓi ransa bi'amin da shekara yastaqbiluha sai na ganshi yana fuskantar ta an gane ko to kaga shi yasa al mutum zai ce a ruksa wannan yana daga cikin dalilan wasu malamai suke ganin cewa an shafe hukunci daga baya an fahimta ko sai dai wannan hadisin a cikin isnadinsa akwai Muhammad bin Ishaq al-Muttalibi Muhammad bin Ishaq saduqun ne layyin yana da ɗan rauni a hadisi an gane ku sannan kuma yana tadlisi in yace an ana shakka ya ji ne ko bai ji ba ya ji agun wannan malamin ko bai ji ba kuma yayi an ana domin gashi nan na abi an muhammad ibn ishaq an abadan misali kaga an ana ce an gane ko ta haka wasu malamai suka a akan inganta wannan hadifin suna ganin hadifin a kar a inganta shi amma sai dai ya zo cikin muslim da imamu ahmad cewa muhammad ibn ishaq din ya sarraha da ce yace haddathana aban ibn ibn salih kuma dama mai mutumin da yake tadrisi in ya sarraha yace haddathana ko akhbarana shikenan magana ta kare dan dama ba ƙarya yake ba ba san shi da ƙarya ba ai dan ƙarya ƙaryan ne magana ce na ji ta agun wani shi kuma ya ji agun malaminsa shi wannan wanda na ji a wajensa ni a wajena ina ganin ba matsala ba ne maganarsa za a iya karba amma wasu malamin suna ganin yana da rauni kun fahimta ko? to ni kuma ina riwayan hadisi a wajensa kuma ina riwaya a wajen malaminsa amma wannan hadisin ban ji a wajen malamin ba a wajen shi ɗalibin na ji in na ce haddasa na na faɗi malaminsa na yi ƙarya don ba agun malaminsa na ji ba agun wani ji agun ɗalibin na ji ni kuma in na ce haddasa na wani na faɗi ɗalibin to wasu da nake so su karɓa hadisan ba za su karɓa ba kun fahimta ko to in na so sai in ce an wani daga wani ce in faɗi malamin ba ɗalibin ba sai na jefar da ɗalibin amma ban ce malamin na ji ba ce daga malam wani eh daga gare shi ne amma ba ne ji ba amma a cikin magana ta ban ce malam wani ya gaya mun ba don haka ba za a ce na yi karya ba to duk wanda aka gano yana irin wannan sai a ce wannan mudallis ne yana coge an san coge Kamar ba hausar nan ba ce ko ana fara nan algari ka san coge me coge <laughs> na'am a ɗanyi wani dabara ko? na'am? ƙwange ƙwange <laughs> an fahimci misalin tadilisi ko? to da yake yana tadilisi in ana so maganarsa ta karɓi kawai shine a kawo wurin da yake haddasa na ya ce wane ya gaya mun don an san baya gariya to sai aka samu a cikin musulun da imam da ce haddasa na da haka shi yasa malamai wasu suka inganta wannan hadisi al-imamu Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi haka Ibn Majah ya fitar da shi وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر قال أبو عيسى حديث, جا حديث جابر في هذا الباب حديث حسن صحيح إيش حديث جابر أنا حديث نمي كو حسن صحيح غريب وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة an abi zubair an jabir wannan hadisin namu na jabir ibn lahiya ya ruwaito shi daga abu zubair abu zubair muhammad ibn tadrus sunansa muhammad ibn muslim ibn tadrus al-ansari an jabir an abi qatadat al-ansari daga abu qatadat al-ansari annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bulu. ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fitsari mustaqbil al-qibla yana fuskantar al-qibla haddathana bidhalika qutayba yace malamin na malami na da ya ga mu wannan hadisin shine qutayba ibn sa'id qala haddathana ibn lahi'a yace ibn lahi'a ya ga mu hadisin to ibn lahi'a da'ifi ne to kaga hadisi me zai zama kenan da'ifi ibn lahi'a da'ifi dama yana da dan rauni kuma zai samu wata matsala ta su suka ƙone ka san malaman hadisi akwai wanda shi da kaya ke ba da hadisi akwai wanda kuma da littafin yake karantowa to shi ibn lahiya da littafin a littafi yake dogaro kawai sai ya kai gobara littafin sai ƙone sai kuma yana yi da ka sai yana yawan kuskure to da aka sai aka ji hadisansa waɗannan mutane sun yi aiki fa wallahi aikin da mutanen suka yi su kawo mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba yadda za a yi mutanen nan ka zo kana zagin su ka kare lafiya Allah karshe sai an daure ka gwamnati duk gwamnatin duniya ta kasa ta kasa kunce ka in dai waɗannan magabatan da suke kokari wannan aikin da suka kan isar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duniya ma sai Allah ya kunya ta kabalanta na lahira wa hadithu jabirun an annabi sallallahu alaihi wasallam asahhu min hadith ibn lahiya yace hadithin jabir dan abdullahi fi inganci akan wannan hadisi na ibn lahiya wa ibn lahiya da'ifun inda ahli alhadith yace ibn lahiya mai rauni ne a wajen malaman hadisi ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه يحيى بن سعيد القطان babban malamin hadisin nan da ba wani ba shi ba cikin malaman hadisi sun rauna nashi min qibali hifdhihi wajen haddasa to ka gara mutumin da yana da rauni a wajen hadda kuma littafi ya kone ya kake zamani ga yan samu damuwa ko shi duk abin da ka dogara akan ka karanto shi ne da littafi kuma sai baka samu littafin ba ai za ka samu matsala amma wanda dama a dogaran su a hadda ne sau da yawa to zai fi yin ada'i da kyau in ba da misali akan kissar Abu Isa a tirmidhi wajen haddasa lokacin da ya ɗauko littafi a ya kuskuren ɗauko a mara rubutu ya je dai karanta hadisin a gaban malami sai da ya buɗe sai ga a farar takarda ce kawai sai ya rinka karantowa da ka kuma da ya yi niyyar zai karanta me a littafi har muka ba da misali kamar kai ne ka rubuta hudu barka za ka tafi sallar juma'a liman ka gama tsarawa tsaf kawai sai da ka zo kai wanka ka zo fita sai ka manta sai da ka mun bari kai haka sai ka ji ba ba a zo da ka samu rudani ko in ka shirya cewa za ka yi da ka to za ka iya yi amma matsalar shi ne yanzu ba ka shirya za ka yi da ka ba zola a samu matsala na? ya su so <laughs> labarin malamin limamin nan ko wanda aka ji ja sallah shi ya gaba zai hudu ba kawai sai dauki qur'ani ya hawaye ya karanta suratul qaf abin abinsa eh ya karanta wasu ayoyi kawai ya zauna ya sauka ya saki saki ya karanta wasu kawai ya ce qumu ila salatikum yarhamukum kuma hudu ba ta yi ba na khutba ta yi mana an ruwaito manzo Allah sau dewa yana yin khutba da suratul qaf sau dewa an ruwaito manzo Allah yana suratul qaf قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وأن حديث الإمام أبو إشعي ويتشدهن يمال مسحناد ابن السري هرزوا عبد الله بن عمر الله يقال مسجد داشي دبابانسا قال يتي رقيت يوما على بيت حفصة وترانا na hau ɗakin hafsa matar annabi sallallahu alaihi sallama fara'aitun nabiya sallallahu alaihi sallama sai na ga manzon Allah ala a akan bukatarsa mustaqbila sham yana fuskantar sham mustadbir al ya juya wa ka'aba baya kaga wannan hadisin yana daga cikin madogaran malaman da suka ce to idan wuri ginanne ne ashe ya halatta a fuskanci alƙibla ko a juya wa alƙibla baya dan nan da yake manzon Allah a gida ne yake yi domin Abdullahi dan Umar ya hau saman ɗakin na Hafsa ne yassa la Allah zai mata wani gyara ta Allah zai mata wani abu irin yadda dai kani in yaje dakin ya idan akwai wani abin da yake so take so a mata zai ce wane yi min kaza ko ba haka bane ko da zama da zan fito ina daidai zan fito a gida ina sai da iyali na tana cewa kaninta ta Allah ya zo kashe mata tsaka <laughs> ta kafa shiga daki ga tsaka a kofar dakin ta to irin wannan an gane ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya juya alqibla baya sai suka ce to tunda hadisi ɗaya ne annabi ya hana a fuskanci alqibla ya hana a juya alqibla baya kuma sai aka ganshi ya juya mata baya wasu sai suka ce to fuskantan ya halatta juya baya ma ya halatta kun fahimta ko amma wasu malamai sai suka ce a'a mu dai nan tun daga mun ga manzon Allah ya juya mata baya to sai mu ce ya halatta a juya mata baya a wuri idan ginanne ne shine maganar Imam Ahmad da muka wuce a baya idan wuri ginanne ne ya halatta a juya alqibla baya amma bai halatta a fuskance ta ba idan a fili ne tarwar kuma bai halatta a fuskance alqibla ba bai halatta kuma a juya baya ba wannan hadisi al-imam mali ya fitar da shi cikin muwatta haka al-imam abu dawud cikin sunan haka Ibn majah haka al-imam an-nasa'i haka al-imam ahmad haka al-imam darimi cikin sunan bayan al-imam al-bukhari da muslim qala abu isa abu isa at-tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne hasan kuma sahihi ne an gane ko anan zamu ga cewa Abdullahi dan Umar yace wata rana na hawo dakin dakin Hafsa ɗakin na waye ne a gidan waye gidan waye gidan manzan Allah ne ko gidan hafsa ne ta ga ashe ba sabon abu bane yanzu gidanka a rinka cewa gidan matarka ka san na ga wani hatta da jijiyar wuya yake yi eh ana cewa gidan soyi gidan wance ce kar ku sake fada gidanta ne ni na sha wahala na gida gidana in za ka fada sau ɗari su yara ba ruwansu gidan maman wance kawai za a ce duk yan gidan za su gidan wance ne gidan wance gidan wance aka za a yi tabada na sai dai dangin miji ko sai ta bar gidan <laughs> kuma irin wannan hadisan da yana daga cikin hadisan da masu sukan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke ganin wato ganin banza kallon banza wa hadisan wai har a ce wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne wani ya hau kan daki wai ya gano shi yana bayan gida na wai gara da suna shiga ke jufa tukuna wai kanin matarka ya shiga ɗakin matarka ko ya hau saman ɗakin matarka zai maka gyara ne za a ce gara da wai abdullahi ɗan umar ne gardin Don Allah ka ji mara wani lokacin in son zuciya yawa mutum duk sai idan sai rufi rayuwar nan fa da muke karanta kar manta fa muna maganan fa shekara dubu ne da ɗari hudu fa yanzu don Allah wannan wurin da muke rayuwa yanzu shekara dubu da ɗari hudu ya yake don Allah to karkace shekara dubu da ɗari hudu yanzu shekara ɗari biyu garinku don Allah ya yake don Allah ya garin yake har yanzu ban gaje karkara ba wani abu bane dan ka hau sama ka gano wani yana yana biyan bukatar sa ba wani matsala bane abubuwa ne suka caccanza yanzu kaga gidaje an rufe ko ina bayan gida a rufe shine ka san wannan wannan zamanin yanzu kake magana amma zamanin da haka ne abu to annabi sallallahu alaihi wasallam dan adam ne yawanci irin wannan yana zuwa tunanin yana zuwa ne in ka cire manzon Allah daga yan adam in ka cire shi daga ɗan adam amma tun da ɗan adam ne Allah maɗaukakin sarki ya ce masa bashar wannan bashariyar tasa za ta sa duk abin da ɗan adam yake yi duk abin da ba a ganin sa yanzu ai ba a ganin cewa mutum ya je biya bukatarsa ba a ganin sa kaskanci ne kwana ganin sa kaskanci ba a ganin sa to amma in zuciyarka ta cika da mummunan abu ne sai kai ta mummunan zato abu idza sa'a filin mar'i sa'ad bunuruhu kawai idan mutum aikinsa mummuna ne sai ta mummuna mutuwa mutane amma an ba haka bai wata haka sai dan an ce abdullahi dan umar ya shiga ɗakin na hafsa matar bandan Allah sallallahu alaihi wasallam meye babu a ciki <coughs> kai gidanka kanin matarka baya shiga wajen yanzu yau idan kanin matarka kai masa doka kace kar ya shiga ɗakin ɗakin ɗakin yassa matarka da Allah mutumin kirki za ka ga mutumin banza za a ganka da Allah mutumin kirki ne ka ga mutumin banza mutumin banza za a ganka a ce kanin ta ma suna uwa ɗaya uba ɗaya ko suna uwa ɗaya ko suna uba ɗaya amma ya hana shi shiga gidan illa ya kankara da su matan ne kawai eh, abin nan ya sallama su kuma su kauce shi kuma ya zai wuce dakin dakin yarsa shi ne kawai magana Allah ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh